shine muhtasar irasatul lahfani fi masayid ash-shaytani na babban malami farfesa al-ustad doktor ahmad bin usman al-mazid hafizahullah kuma ya takaita littafin babban malamin mu al-allama ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah wa irasatul fi masayid ash-shaytan wannan zai zo majalisun mu na 57 da izinin Allah a inda ma da yake mana bayani akan yadda ake mu'amala da sheda makircinsa ya za ka mu'amalanci makircin sheda shi ne ka kai shi ƙara wajen Allah ba za ka iya faɗa da shi ba ka kai shi ƙara wajen mahalicin shi wanda ya jarrabe mu da shi amma ɗan adam shi za ka iya magance adawarsa ta hanyar kyautata masa da kuma wasu hanyoyi da aka faɗa mana mutum yana gaba da kai yana ƙin ka sai ka kyautata masa in ba gabar ta kai gaba ba ya kai matsayin wancan shaiɗan ɗin domin akwai inda ɗan adam yake wuce yake kaiwa matsayin ɗan babban ya ma wuce shi hukuntu min jundi iblisa fartaka bi halu hatta fara iblisu min jundi wani shaidani ne ke cewa da shi kurtin shaidan ne kurtin iblis ne to sai yanayin shi ya ɗaukaka ya ta samun rank tartaka bihil hali ke yi ta samun matsayi ana ƙara mashi aninai da taurari har sai ga shi ya zan field marshal shi kuma shaidan yana na a matsayin general na ga field marshal ai ba ku taɓa yin shi a najeriya ko kun taɓa yi ba taɓa field marshal a najeriya ba to ƙarshen soja kenan sidratul muntaha ta soja kenan to shi sai wannan dan adam din yake cewa shi yanzu shine field marshal shi kuma iblis yana cikin min jundi Allah shi kyauta Allah shirya to shine mala ya ci gaba da cewa walamma kana zalika la yunalu illa bis sabr ka rika kyautatawa abokin gabanka domin ka mallake shi wallahi ba a samun wannan sai da juriya yi ba a samun juriya sai ba a samun sai da juriya abin idan wani ya nuna na maka yana gaba da kai yana kiyayya da nuna maka ƙiyayya, to idfa abin yi hiya ahsanu kai ka tunkuɗa wannan gabar da ƙiyayyar billati hi ahsan da hanyar da tafi kyau ba mai kyau ba ba wacce tafi kyau ka zaɓa gangariya sannan sai ka bashi fa'idan lari bai na kawai na adawatin in kana haka wanda kake gaba yake gaba da kai sai zama ka annahu waliyun hari sai zama masoyinka kuma mai tsananta maka soyayya da can yana cikin makiyanka to yanzu kuma sai a ji kawai yana cikin masu baka kariya an canza shi to lokacin da ya zama ba za a iya samun irin wannan halin mutum ya zama ya iya fuskantar abokanan gabansa na 'yan adam da kyautatawa hayyaci nasara a kansa ba ba a samun haka sai an jure ƙada sai Allah ta'ala ce wa mayu laƙaha illalladi na sabawa وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هدوء عبارة آية وما يلقاها domin ba hannunka a ciki ba za ka iya ba ba a ce wa ma ba sai aka ce yulqaha yulqaha ba wanda za a riskan masa da irin wannan halin a ce ga wani na zaginka yana cin mutuncinka yana gaba da kai duk inda ya zauna sai ya bata ka ya shiga gidan rediyo ya zazzage ka ya tsine ma albarka ya ci mutuncinka ya shiga jarida ya zazzage ka ya shiga social media ci mutuncinka sannan kuma ka kyautata masa to ba wanda ke sa ake ba irin wannan yulaqa ake ba shi irin wannan matsayin illal ladina sabaru sai waɗanda suka zama masu juriya ita kuma juriya ma ba ka yin tafiya ta kuma sai ka nemi taimakon Allah wasbir wa ma sabruka illa billah ka juri ka sani ka ba za ta yi ba sai idan Allah ya taimake ka zama mai juriya wannan ba'u din ba'u sababiyya ce ba za ka iya zama mai juriya ba sai idan ka nemi taimakon Allah yawa to da ka nemi taimakon Allah kun ga wa ma yulaqaha yulaqa ku kalli wannan ne mutum ya tadabburin wajen nan illa alladhina sabaru sai dai waɗanda suka jure wa ma yulaqaha illa bu hazzin azim ba wanda za a bashi irin wannan matsayin ya iya fuskanta abokin gabansa ta hanyar kyautatawa wallahi sai wanda yake da rabo babba shi sa ba su da yawa Ramdan na faɗa ya ce har masu mulki ba kowa Allah ke ba wannan basira ba basira ce amma kuma ne ba ta iya yiwa sai da juriya domin mai mulki zai ji a ah, shi ya ita to bari ya amfani da ne al'uslubul ƙahariyu al'uslubul ƙahari bari ya tace wanda wanda zai saba masa to amma waɗanda suka kasance irin su sarauniya bilkisu sarauniya bilkisu ne gidan zinari ba malikatu saba malikatu saba'i to ita ce irin wannan shugabannin irin irin waɗannan jagorin kenan da aka kama aka aka zo aka kama ta wasiƙa shi ne da ce ya ayyuhal malau inni ulie ilayya kitabun kari shi ya ku jama'ata na fada kenan su ne almala manya cabinet an jefo min wani littafi wata wasiƙa karim babba ce wannan wasiƙa daga manyan mutane take shi ne irin malaman tafsirin na zai ce da ruwan zinari aka rubuta wasiƙa ruwan zinari tawadar zinariya kaga inda ne ulke ilai kitabun karim ya wasiƙa take innahu min sulaimana wannan wasiƙar daga sulaimanu take wa innahu bismillahir rahmanir rahim an bude ta da bismillah Allah ta'alu alayya wa atuni muslim shi ce nan wasiƙa homar leta kenan eh. <laughs> kawai innahu min sulaiman daga annabi sulaimanu alayhi salam wa innahu bismillahir rahmanir rahim aka buɗe ta da bismillah bayanin da ke ciki Allah ta'alu alayya kakku min girman kai wato ni musulmi maza maza ku zo ku mi kauya shi nan waje <laughs> shi nan kawai waje kan haka ake formal leta ba a tsawaitawa eh, kawai haka aka rubuta ta shine sai ta tambaye su ta ce a tuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhad shi ku bani fatawa ku bani shawara me kuke ganin ya kamata ni kun san ni ba na yanke hukunci hatta tashhadu har sai idan kun shaida sai abin da kuka yi da shi muka yi ittifaki shine shahadan nan haba ba su da hankali قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري cikin san muna da sojoji sojojinmu suna nan sun daɗe ma wasu sun fara kimbi ba yaƙi yi ba wani abin da ke damunsa a ƙoshi suke kullum cikin tirenin zaka muna da ƙarfi wani batin shadidi kawai abin da wal'amuru ilai mun ba ta kawai ki zaɓi abin da kike gani fanzuri ma za ta amuri kawai ki tsaya ki duba mu dai kawai ki bada umarni ministan hakokin ministan kasashen waje ko a yana cikin yana cikin yana cikin yan gaba gaba da ministan tsaro da ministan al'amuran cikin gida ukun nan ba ka ba su. in waɗannan ukun suka ba shugaban ƙasa haɗin kai kowane shugaban ƙasa ne zai ci nasara ministan hakokin ƙasashen waje tun can da domin nan yanzu ƙaziyya ce ta asiya international case international case matsala ce ta ƙasa da ƙasa annabi suleiman shugaban wata ƙasa ne can sannan ita ma shugaban wata ƙasa ce to kuma yanzu gashi ya ce taban mulkinta ta zo maza ne ƙauya shi ne su kuma da yake ba siyasa sai suka ce kawai a yi nahnu ulu kuwatin wa ulu da'atin an wal amru ke fanzuri ma zata muna da karfin kwakwalwa na yaki za mu iya ka kowa sannan ko muna da sojoji masu lafiya sannan muna da makamai isassu da ka kawai ki ba da umarni kawai a je a jarka ta kasar shi ta ce ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha ce kaga irin wannan wasiƙar me layi biyu <laughs> wasiƙa layi biyu kuma kawai umarni ake badawa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir Allah alla ta'alu alayya wa tuni muslimin shi kenan fa wasiƙar ba daga sai ce wa inni musilatun ilaihim bi hadiyyati ce siyasa za mu mai yanzu abinda da za mu aika masa da kyauta mu juya wannan gabar ta zama soyayya haji shi ne wannan wa inni musilatun ilaihim bi hadiyyati fa naziratun bima yarji'u al-mursal ce ba mu aika masa mu gani mu gani yake nufi mulkin yake so ko ko a'a wata aƙida ce yake gayyatar mu zuwa gare ta wanda ta fita mu haka mu duba a ba su to ne aka ja to ƙarshe ga da aka yi mata wannan ita ma wannan ƙarshe sai zama ne wa aslamtu ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin shike sai ta musulunta malaman siya masu ƙarawa labarin daɗi baya cikin qur'ani kuma manzo sama bai faɗi ba suka ce kuma sai ya aure ta <laughs> ta zama matar shi sarki ya aure ta rauniya to shi shine wannan to haka ake yi wannan hanyar tana cikin hanyoyi mafiya kyau na faɗa da abokin gaba amma ba kowa Allah ke ba shi ba fa innan naziqa ta'isha fa innan domin duk mutumin da ya kasance annazik mai saurin hasala الطائش wanda ya cika fishi la yasbiru anil muqabalati baya iya juriya ya fuskanci wani shi yasa ko muqabala da ake yi wani tun kafin yi muqabala ya faɗi yanzu mutum ya ce wa zo ai muqabala kuma ya zage zage to wa zai wa za kai wa za wa zai muqabala da kai ka gama zage shi muƙabala ta baki ka zazzagi mutane ka ce ka zazzage su ka ce kuma a zo a yi muƙabala ce daga nan ka faɗi ashe ba ka da hujja sai zagi to ku an zo muƙabalan nan ne za ka yi kenan zagi sannan kuma za a kada kai ka ci gaba da zagi to zai fa'idan muƙabalan da za a yi da kai sai ba su da fa'ida to so da ka ba wanda yake iya fuskantar abokin gaba da siyasa sai sabiru shi ne juriya a faɗa masa a faɗa masa na sha buga mana misalin a shek ahmad didat rahmatullahi a shek ahmad didat ba malami bane mai zurfin ilimin shari'a ba malami bane mai zurfin ilimin shari'a yadda ake so amma Allah ya bashi wasu siffofin da bai ba wasu manya-manyan malamai ba Kuma musamman dama wannan harkar ta muƙabala da waɗanda ba musulmai ba to tana buƙatar irin wannan tana buƙatar dabarbaru bayan sanin littafan nasu to ko mutum ya zama yana da dabarbaru sannan kuma Allah ya taimake shi ya zama yana da sau yana da sauƙin shanya fushi yana da sauƙin shanya fushi ina jin mun sha buga misalin labaran al-Imam al-Baqillani al'imam abubakar min baƙin rahmatullahi alai yana cikin waɗanda Allah ya ba su rabu mai yawa a cikin wannan ɓangaren iya tattaunawa da yahudawa iya tattauna da kiristoci iya tattauna da 'yan shi'a iya tattauna da 'yan tatsine irin na zamanin ta can ba irin na zamanin mu waɗannan to ya iya wani zubin sukan yi masa abu don su fusata shi tun kafin a fara tattauna sai su a shi shi kuma sai ya juyar da wannan fusatawa ƙarshe su za yi asara su za ji kunya suna da wannan ɗabi'a yasa ba kowa ke iyawa ba wallahu subhanahu lam yaj'al lish-shaytani 'ala al-'abdi sultana Allah ta'ala a ka'idar bai sanya wa shaidan wani iko akan bawansa sa dan adam ba hatta ja'ala lahu al'abda hatta ja'ala lahu al'abdu sabilan ilai har idan shi bawan ya ba shi dan kofa ne ban ba shi kofa shine ban ambatan Allah da zaran mutum ya bar ambatan Allah to shi ke ya bude wa shaidan kofar shigarsa shaidan baya da kofa sai idan kai ka bude mishi kofa ku duba hatta da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da cewa ne ighliqul baba fa inna ash-shaytana la yaftahu baban mughlaqan ko aghliqu ko ighliqu ku rika rufe kofa in za ku yi bacci ba bajinta bacci ka ce ai ke ba za ka rufe kofar ka ba ka rufe kofar ka hadisi sahihi bazan sun ce fa inna ash-shaytana la yaftahu baban mughlaqan shi dan bayi da ikon da za ka rufe kofa ya bude ma kaga matakin farko kenan hisban sannan ma'anar kai zikir ba ka da kare da ta wuce ambatan Allah a wajen zama shamaki tsakaninka da shi ɗan hadisin alharif al-ash'ari Allahu anhu da limamu tirmidhi ya ruwaito hadisi mai tsawo hadisin da manzo sama ba bada labarin wahayin da Allah ya yi wa annabi Isa guda biyar yace ya faɗa wa Isra'il ka fa ka annahu tababba kamar annabi isa ya dan yi jinkiri annabi ya haya dan uwansa ya ce masa ba Allah ya maka wahayin abubuwa guda biyar ya ce ka faɗa bani Isra'il ba idan kai baka faɗa musu ba to ni ma fa an wahayin ku zan je in faɗa musu ce ya dan uwana ka bari ne zan faɗi ka Allah ya kama ne. cewa na ɓoye ilimi annabi sai tara mutane a baitul maqdis yi musu jawabi ya faɗi abubuwa guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ma kuma zan faɗa muku wasu ababe guda biyar a cikin abubuwa guda biyar inda manzon sallallahu ya faɗa mana sai ya ce wazkurullah wa zikrullah ya ce da ambatan Allah misalin ambatan Allah ga mutum shine kamar misalin mutumin da abokanan gaba suka bi shi suka biyo shi fafa da dukkan makaman da suka mallaka yana gudu yana gudu yana shasheta sai kawai ya samu wata mafaka kawai sai ya shige yana shigewa su kuma suna zuwa sun zaka yi gaba sai suka yi gaba shi kuma yana bace sai ya fito lafiya lau Allah ya tare shi to haka zikiri yake wa dan adam tsakanin shi da sheda sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan idan mutum yana ambatan Allah ta fazara hatta ya kuna misla Dubali, sai ya zama tsantsito kamar kuda amma idan mutum ya daina ambatan Allah to kabara wa ta'ala hatta ya kuna mislal jabali sai shi dan ya ta kumbura yana girma a gabansa har ya zama masa kamar katotan dutse to baka ambatan Allah komai sai faru da mutum Allah ya tsare saboda haka bawa shi yake bawa wa ɗan kofa ya shiga gare shi bi yi wa shirki bihi ta hanyar yi wa shedan din biyayya mutum ya shedan ya ce masa yi kaza yayi wa shirki bihi sannan ya haɗa shi da Allah a cikin bauta Allah ya hana abu shedan ya ce yi sai kai Allah ya ce ai kaza shedan ya ce kakkai sai ka ki فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا فأنني Ta'ala تعالى يكي ساوى شيئا iko akan ɗan adam kuma ya sa ya danne shi in baka ba shi ɗan kofa ba kana ambatan Allah ko da yaushe to idan ba zai ci nasara akan ka ba faman waje da khairan saboda haka duk wanda ya samu alheri falyahmadillah to ya gode ya ba Allah ya gode maka. cewa Allah ne ya taimake shi ya kubuta daga sharrin sheda wa man waje da ghaira zalika fala na illa nafsahu wanda kuma ya samu kishiyan alheri to kai ya zargi kowa sai kan shi sau da ka yan uwa kada mu ba shi dan kofa shi sa malaman mu suke ta rubuce suke ta rubuce rubuce ga wannan littafin na gaban mu hanyoyi da makirce makirce da salo salo da shedan yake bi domin ya halakar da mu mu kuma waɗannan salo salon da dabarun da hanyoyin za mu bi domin mu kaucewa wannan hanyoyin da dabarbaru da salo-salo nashi mu tsira a wajen Allah Allah ya tsirar da mu fattauhidu kaga tauhidi wattawakkulu da dogaro ga Allah wal ikhlasu da kuma tsantsance bauta ga Allah yamna'u sultana suna hana ikon shedan a kanka. ka zama mai tauhidi ka zama mai tauhidi ka zama mai tawakkali ga Allah wanda shi ma babi ne a cikin tauhidi sannan ka zama mai ikhlasi mai yin abu dan Allah wallahi da yawa san uwa san mulki ya ci karo da waɗannan abubuwan guda uku wanda aka jarrabe shi da san mulki to za ka ga baya iya tsara waɗannan abubuwan guda uku a jarrabi mutum da san mulki to da wuya in bai sauka daga tauhidi ba Allah ya tsare da wuya in bai sauka daga tawakkali ba ya ji cewa ba ne mai sai Allah to kaga abu na farko shine godfatherism godfatherism al'ubawiyya siyasiyya nizamun ubawiyya siyasiyya tsari na ubantaka ubangida shi ke mutum zai fito takarar siyasa a irin kasashenmu da ake wannan demokuraɗiyyar ƙiryar ya fito takara mutumin kirki ne ko wani ya ce masa na tsaya maka shi fa zai rika ba shi umarni shi zai rika ba shi umarni shi ka yi kaza ana ba da labarin wani mutumin kirki a wata jiha da ya fito takara mai gidan shi ya sa shi ya fito takara kuma ya riƙe mishi kai ƙawa ya ce ta taɓar nono ake ta zuwa ana ba shi shawara cewa ya je wajen bokaye ba wannan abin fa ba a zama duk wanda ya fara in za ka shiga cikin wannan haka to sai ka je wajen waɗancan sai ka je wajen bokaye masu hudu da baƙaƙen aljanu sun ne suke ba da sa'a shi ustazu ne ba zai ba shi aka ce ranar da za a yi primary election kawai ya makanci da kan shi ke ba da labari kawai ya na gani to ba tsafi gaske ne shi ba aikinsu ne sun yadda da aikinsu sai da aka gama zaben nan tsam bai ci ba <laughs> aka gama zaɓi bai na ba yi ba ta shi suke ba sai gashi ya tafi wajen mai gidansa mai gidansa ya fada shi da fada dama an ce maka wasa ake to sai ka biya da duk na da na kashe kun yi ba zan yi asara ba wallahi ya ce sai da ya biya shi duka kuɗaɗensa to masu san mulki san mulki ban ce 'yan siyasa ba ba masu san mulki san mulki a jarrabe ka da san shugabanci wani kuma tun daga ɗan waje ɗan ƙarami ake fara rigima da shi kaga wani wajen ma ba wani abu ake ba amma mutum ya jarrabu shi dai san mulki san shugabanci to sai ka ga yunafi at-tauhid wa at-tawakkul wa al-ikhlas la yakadu yuwahhidu Allah wa la yakadu yatawakkalu alayhi wa la yakadu yukhlisuhu fi ibadati to zai iya tauhidi ba abin da yake faruwa ke sadaka Allah ya tsare Allah ka kare shi yasa daga cin abin da ya ba mutum ya ya Allah ya tsare shi akwai san mulkin nan san mulki kuma in ka so shi aka baka Allah zai taimakon ka wallahi mun ga misali a ƙasar nan dai akwai shugaban ƙasar da aka yi tun daga shekarunsa na farko-farko nan adawa ne shi ko ba haka ba ɗan adawa ne shi sosai ɗan hamayya duk gwamnatin da ta zo ba ta iya ba shi Allah ya masa yadda yi wa banu Isra'il qala asarakum an yi yulika aduwakum wa yastahlifakum fil ardi fayanzur kayfa ta'malu ja ku sha kurumin ku ba damuwa ai wannan ba na abai wani a wajen Allah ba dai ba bane abokanan gaban ku su fir'aunu suna ta gana muku azaba asa rabbukum an yi yuhlika aduwakum so raƙir ubangijinku ya halakar da abokanan gabanku wa ya takhlifakum fil ardi ko kuma zai ba ku mulki mulkin da suke za a kwace a baku amma ga ka'ida fa yanzu ka kaifa ta'malu Allah zai ga ku kuma me za ku yi Allah zai ga me za ku to shi wannan shugaban aka bashi yayi sai dai ka tafi gaskiya bai yi ba wannan ita ce haƙiƙa murra alhaƙul murru ke nan gaskiya mai ɗaci bai yi ba saboda ne saboda innaka in uqitaha an mas'alati wukilta ilayha wa in uqitaha an ghairi mas'alatin u'inta alayha shugabanci ka'idar Allah ita ce in ba kai ka nema ba Allah zai taimake ka ana baka kana kuka sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ana baki yana kuka sayyidina umar na kai ka cancanta yana wallahi kai ka cancanta suna kore wa juna suna kore wa kai suna tura wa juna wa'ina aw lam yu'an wa'ina shekar bin sayyidina abubakar da watanni wallahi tallahi sun wata shekaru dubu da aka yi na wani mulkin shekara biyu kadan ya dawo da titi bayan mutane larabawa rabin sun kafarce wannan dan jikin wanda bi da ƙiba kaka fake sai gashi ya zama wani katotan dutse ya tsaitsayin da ka ya dawo da mutane turba waɗanda suka ki tuba aka kace su wanda suka ce ba za su ba da zakka ba aka yi musu wa'azi suka dawo waɗanda suka ce ba za su da aka yanke musu hukuncin kisa su kuma daular musulunci ta setu aka yi futuha musulunci ya shiga biladun rum biladun sha aka musuluntar da mutane aka ɗora daular musulunci akan keke saboda wallahi ma ƙoƙiya ha'an masala ولذلك وإن عليها أما إن كتي أباك شيء هكذا سيدنا عمر shekarun shi goma da yayi yi sun fi shekaru dubu da aka yi a wani mulki shi ya sa hatta abokanan gaban musulunci sun kasa idan suka tashi za su yi rubutu kan shugabannin da suka ci nasara a duniya tun daga farkonta har zuwa yau sun kasa suke rubuta sai da na'umar wallahi sai suka rubuta wani da ya tashi safa sai na umar shi ne na ashirin da shida wanda ya zaɓo mutum ɗari da suka ci nasara a duniya a shugabancinsu da jagoranci sai na umar shi ne na ashirin da shida na umar wa Biyallahu Anhu musulmi ne wannan marubucin kafiri ne kirista a shimfiɗar littafinsa sai da ya faɗa cewa shi kirista kuma zai rubuta rubutunsa ne with objectivity yawwa zai rubuta ne da bincike na ilimi na gaskiya kuma hakan ya rubuta sai na umar mai na shida kun san waye na farko annabi sallallahu ya kai annabi isa ina jin annabi isa ne na bakwai in ban manta ba ko na shida kuma yayi muqarana tsakanin jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallam da jagorancin annabi isa ya kawo fuskokin da jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi jagorancin annabi isa ba musulmi bane kirista ne kafiri ne wannan ita ce ka'ida saboda in aka jarrabe ka da san shugabanci ka ji kai shi kake so to kuma in aka zo ana son shugabancin ba ana yi bane don a hidimta wa al'umma ana yi ne don kai mafi sauƙi shine a ce ka ya ƙaru llb bbc hiv duk ina ma akwai sako ba su wani ake jerawa shi ne mafi ƙaranci na biyu in mutum ya ci gaba a lalacewa shi ne ya ƙara a matsayin ya tara duniya ya wa da masu kuɗin duniya masu kuɗin ƙasa ko masu kuɗin jihashi shi ne son mulki ya yi shi ne son mulki ya zama mai faɗa a ji shi ma idan ya faɗi ya ta'o isharatuhu hukumun wa ta'atuhu hukumun اشارته حكم وطاعته ظلم الله يسأل والشرك وفروعه يوجب سلطانه da shirka daraktan shirka su kuma suna jawo wa mutum sultana rushe ɗan ya zama yana da iko a kansa shirka fasikanci saman Allah to su kuma suna sa shi ɗan ya samu rinjaye a kan mutum wal jami'u bi qada'i bi qada'i man azimatul umuri bi duka duka duka da Allah ya tsare kan da kuma ka kanka a cikin halakar shedar Allah ya tsare mu to duka suna hannun da hukunci suna suna cikin hukuncin wanda al'amura ke hannunsa shine ba, shine Allah wa maradduha ilayhi kuma makoma al'amura zuwa gare shi suke wala hujjatul balighatu kuma shi ke da hujja isasshiya walau sha alaja'alan nasa ummatan wahidatan da Allah ga dama da ya sanya al'umma ta zama ɗaya, kowa ya zama musulmi amma bai yi haka ba lakin abat hikmatu sai dai hikimar Allah ba ta yadda da haka ba yanzu da kowa zama mutumin kike ba za mu yi wannan karatun ba ma ba za mu samu lada ba kawai zai mu je kai wani kuma amma sai aka sa wasu su lalace ai wa'azi kuma wasu ma su in suka zagi mutum sai ya samu lada kuma shi ma an jarrabe shi a ga zai jure ko ba zai jure ba wa hu da kuma yabansa domin duk abin da Allah zai yi to ƙarshe dole ka yi shi a kansa wa mulkuhu kuma haka mulkinsa ya kaddi ya ga dama illa dalika sai haka haka kawai za ta faru shi yasa sai mutane suka sa Allah ya halicci shaytan malamin qayyim yana da maganganu masu kyau a littafansa a cikin littafansa akwai aswaritul mustala da kuma littafinsa eh, abin nan da ya rubuta shi akan alqada wal qadar <clears throat> duka yayi bayani akan hikimomin halittar shaytan me yasa Allah ya halitta shaytan falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin yabo ya tabbata da Allah ubangijin sammai da ƙasa rabbil alamin kuma ubangijin halittu wala hul kibriya fi samawati wal ard sannan girma na sani a sama da ƙasa shi ya fi kowa wa huwa al-azizul kuma kuma shine mabuwayi mai iko al hakimu kuma wanda ya kasance da hikima yake abubuwansa sa baya yin kasida wa Allah baya abu kasida ai mun san kasida Shi ne kai wani abu ba tare da niyya ba sai kuma abin ya dace kamar style ɗin kuskure na teloli tela ya zo zai yi yanka ya kuskure kawai sai a yi sa'a kuma zai ya fitar da shi shi zai ce ai new style kaga da ba a yi sa'a ba mai zai zama ya bata yaki to Allah zai haka duk abin da Allah zai da manufa yake da manufa shi ya sa wani abinsa idan ka ga yayi sai abin ya afku sakamakonsa ya zo sannan za ka gane ko me Allah yake nufi da mutum wallahi wanda ya san Allah zai rage ne irin waɗannan abubuwan da yawa wani abin farko in zai faru suke mamaki shi ya haka amma idan aka gama rigimar kaga sakamakon da wannan rigimar ta kawo shi ikon Allah sai ke kawai wani sakamakon ya zo Allah ce bake mu za mu tsaya a nan sai Allah kan majalisi na hamsin da takwas sai mu ci gaba sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته